أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته am jama'a yau muna ɗauke muku da bayani a game da fassarar mafarkin shan ruwa kushi am jama'a kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku share ku like sannan ku danna alaman ƙararrawa domin mun sa sabon bidiyo ku samu bayani a mutumin da ya ga ya yi mafarki ya sha ruwa ya ƙoshi idan ya kasance bayan da ya ji ƙashi ne wannan yana nuni akan samun wadani bayan an shiga kunci yana nuni akan samun sauƙi bayan da an wahala sannan yana nuni akan biyan bukata sannan yana nuni akan samun wadata bayan an shiga talauci wasu malaman kuma suka ce yana nuni akan tuba da samun warakan wata cuta sannan wasu malaman sun ce wannan mafarki ma yana nuni akan mutum zai riska abin da ya mai fauti ya kubuce mashi na daga ilimi ko kuma wani aiki sannan har ila yau wannan mafarki yana nuni akan gyara addini da tsayawa a harkar rayuwa a nan za mu taƙaita muku wannan bayani idan kuna da ƙarin bayani sai ku bibiye mu a youtube channel ɗinmu za mu kasance masu sauraron ku insha Allah